sifar Umra Haniniya ga ɗakin Allah Ta'ala da yake Makka baya yankewa, kuma shauƙin Musulmai kan al'amarin Umra da aikin Hajji da ɗawafin ɗakin Allah baya ƙarewa, domin zukatan mutane suna da karkatar so zuwa ga wannan ɗaki, shi kuma ruwan Zamzam abu ne mai ƙosarwa ga majiyin kishi, Yana daga falalar Allah Ta'ala yadda ya sanya igiyar da ba ta yankewa tsakanin zukatan bayinsa da ɗakinsa don haka sai umra zuwa ga wata umran suka kasance masu kankare abin da ya auku tsakaninsu shi kuma gangariyan hajji lafiyayye wanda aka nufi Allah da shi aka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka nisanci saɓawa Allah a cikinsa ba shi da wani sakamako a wajen Allah face aljanna umra kuma a takaice yin harama ne da ɗawafin ɗakin Allah da sa'ayi tsakanin safa da marwa sai aske gashi gaba ɗayansa ko kuma rage shi amma sifarta a faɗaɗe shi ne mai harama ya haramarsa daga miƙati sai ya toɓe tufafinsa sa'an nan ya shafa turarinsa, sai kuma in namiji ne ya ɗauki mayafi ya yafa ya ɗaura zani abin da aka fi so shine wannan mayafan nasa guda biyu su zama farare ita kuma mace za ta saka duk abin da ta so na tufa wadda ya halatta a gare ta ba tare da ta bayyanar da adonta ba abin da ba za ta lullube ba a jikinta ne fiskanta don haka ba za ta sanya niƙabi ba ba za ta sanya niƙabi ba kuma ba za ta sanya safan hannu guda biyu ba amma mace za ta lullube fiskanta kar mazaje su ganta za ta yi haka ta sako hijabinta ko himar ɗinta ya lullube mata fiskanta lokacin da ta zo karaskiya da su kuma mai harama zai yi niyyar shiga cikin ibadarsa ta umra ne bayan ya yi sallan farilla in ya zo fara umran a lokacin sallan farilla in kuma ba a wannan lokacin ba ne to sai ya yi niyyarsa bayan ya yi raka'o'i guda biyu da ake yi bayan alwala sunnonin alwala ko kuma ya yi niyyarsa bayan ya yi raka'o'i guda biyu da ake yi a matsayin gaisuwar masallaci kuma mai harama dole ne wajibi ne a kansa ya nisanci abubuwan da ake kiransu su mahzuratul ihram abubuwan da harama yake hana amfani da su kamar saduwa kamar shafa turare kamar aske gashi kamar farautan dabbar da take tudu ba teku ba kamar neman aure da ƙulla aure ga maza da mata sa'an nan kuma namiji zai nisanci lullube kansa kamar sanya hula kenan sa'an nan kuma zai nisanci sanya tufafi ɗinkakke da wando da safa da makamantan haka yana daga cikin sunnoni mutum ya fara umrarsa da talbiya farko ya ce labbaika umratan ya Allah na amsa maka zan yi umra sai ya ci gaba da cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak ba zai gushe ba yana ta yin wannan talbiyar har ya isa zuwa garin Makka to a lokacin ne zai yanke yin talbiyarsa sa'annan ya fara ɗawafinsa idan ya isa masallacin harami zai shiga wannan masallacin ne yana mai gabatar da kafansa na dama yana mai cewa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah zai ƙara da cewa Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaaba rahmati zai fara ɗawafinsa yana mai tsarki zai kuma fara ne ta hanyar taɓa dutsen nan baki alhajarul aswad zai taɓa shi da hannunsa ya sumbance shi da bakinsa in ya samu ikon hakan idan kuma bai samu iko ba sai ya yi nuni zuwa gare shi da hannu yana mai cewa bismillahi wallahu akbar sa'an nan ya sanya ɗakin ka'aba ɗin ta gefen hannunsa na hagu sai ya rika kewaya shi har sau bakwai zai fara kewayensa na ɗawafi ne daga jikin hajarul aswad kuma zai kammala ɗawafinsa ne a jikin hajarul aswad sunna ne ga namiji ya buɗe kafaɗarsa ta dama a lokacin dawafinsa gaba ɗaya guda kewaye bakwai ɗin yana mai sanya tsakiyar tufafin ihraminsa ta ƙarƙashin wato kafaɗarsa cikin hammatarsa ta dama sa'annan ya sanya gefen ihramin nasa guda biyu tufafin haramarsa mayafin haramansa ya sanya su guda biyu akan kafaɗarsa ta dama sa'annan yana daga cikin sunnoni ya yi tafiyar da ake kiranta arraml wato sauri sauri a cikin kewaye guda uku na farko daga cikin bakwai ɗin haka kuma shi arraml yana kasancewa ne ta hanyar wato sauri cikin tafiya sauri cikin tafiya tare da kusantar da taku kuma duk lokacin da ya isa jikin hajarul aswad zai yi kabbara duk lokacin da ya kewayo jikin hajarul aswad zai ce Allahu akbar idan ya kasance kuma tsakanin rukunul yamani da hajarul aswad zai rinka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a sauran dawafinsa kuma zai rinka yin abin da ya ga dama abin da yake so na zikiri da addu'a da karatun alkur'ani ba tare da ya keɓance kowane kewaye na ɗawafi da wani addu'a ko zikiri keɓantacce ba saboda yin hakan bidi'a ne idan ya kammala ɗawafinsa gaba ɗayansu guda bakwai to sai ya suturce kafaɗarsa ta dama da ya buɗe sa'an nan ya yi sallar raka'a sallah raka'a guda biyu a bayan makamu Ibrahim in hakan ya sauƙaƙa gare shi idan kuma an samu cunkoso ta wannan wurin to a duk inda ya samu dama a cikin wannan masallacin a raka'ar farko zai karanta fatiha da kulya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu kuma zai karanta suratul ikhlas kul huwallahu ahad bayan suratul fatiha Sa'annan sai ya tafi zuwa ga dutsin safa domin ya yi abin da ake kiransa sa'ayi tsakanin safa da marwa idan ya kusanto dutsin safa sai ya karanta inna safa wal marwa ta min sha'airillah abda'u bima bada Allahu bihi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi sallam yake yi wannan kuma zai faɗe shi ne kawai wannan aya da kuma abda'u bima bada Allahu bih a farkon sa'ayinsa a na farko kawai Sa'annan sai ya hau dutsen safa sai ya fuskanci ɗakin Ka'aba ya ɗaga hannayensa guda biyu yana mai kabbara yana godewa Allah sa'an ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده زي ميميت ونن ذكري هرسو أكو tsakanin zikirin farko da na biyu zai yi addu'a tsakanin na biyu da na uku zai yi addu'a amma idan ya yi na uku shi kuma ba zai yi addu'a a bayansa ba sa'an nan sai ya sauka daga safa ya fuskanci marwa yana tafiya a hanyarsa ta tafiya marwa idan ya isa alama ta farko koriya har zuwa alama ta biyu koriya to a wannan wuri ana so ya yi sassarfa ya yi gudu-gudu eh, mai tsanani a tsakaninsu idan har ya wuce alama ta biyu koriyar nan to sai ya ci gaba da tafiya kamar yadda yake yi a al'adance idan ya isa dutsen marwa zai hau dutsen marwa zai fuskanci alƙibla zai aikata kwatankwacin abin da ya aikata alhalin yana dutsen safa sa'an nan sai ya sauka daga marwa ɗin ya ɗauki hanyarsa ta komawa safa zai aikata a hanyar kamar yadda ya aikata a lokacin da yake safa idan ya kammala kewaye ko zagaye bakwai daga safa zuwa marwa zagaye ɗaya daga marwa a dawo safa zagaye na biyu idan kammala su har sau bakwai to zai aske gashinsa gaba ɗaya ko kuma ya yi saisaye ya rage amma abin da ya fi shine ya aske gashin gaba ɗaya ita kuma mace za ta rage wato wani abu ne na gashinta ta yadda tsawon abin da za ta rage zai zama kamar ɗan kan yatsa ne in ta tara gashinta za ta yanke kamar ɗan kan yatsa to idan mai harama namiji ko mace suka aikata abubuwan nan da muka ambata tun daga haramarsu har ɗawafinsu har sa yi tsakanin safa da marwa har kuma aski to shikenan fa umrarsa ta kammalu umrar ta ta kammalu daga nan ya warware ta warware daga haramarsu Allah ne mafi sani wannan shine bayani akan takaita umra a takaice Allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh